wanda ya daidai da biyar ga watan Mai shekara ta dubu biyu. Muna karatun littafin Asarimul Battar, littafaddi littasaddi lissaharatul na Ashir Wahidu Abdulsalami Bali, Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Yayin da muke karanta wannan littafi, mun ɗauki sabon bugu na wannan littafi shi yasa a makon da ya gabata karatu na ɗaya da na biyu da muka yi mun yi karatu ne a cikin sabuwar shimfiɗar da yawa ainihin littafin wadda ya kira da da ainihin wato muqaddimatu tab'ati al-ashira wato shimfidar bugu na goma to a yanzu shine malamin yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai muke fara karatu da bayani muqaddimatu tab'ati al-ula ga shimfidar bugun farko na wannan littafin wato tun farkon fitowar wannan littafin to wannan ita ce shimfidar da malamin ya mishi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستهديه ونستغفره lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman taimakon shi muna neman Allah ya shiryar da mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana to anan a cikin khutba ta eh, ainihin wannan wahid bali gaskiya akwai ainihin abubuwa guda biyu da suka faru a takaice waɗanda suke waɗannan abubuwa kurakurai ne abu na farko shine wannan da ya sa wa nastahdihi cewa wa nastahdihi din nan bai zo daga umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko daga karantar shi ba ka karanta ainihin wato littafin khutbatul haja na ashekul al albani da kuma shimfiɗar sabon bugu na silsilar hadisar sahiha a cikin mujalladi ta biyu a makon da ya wuce na manta nace mujalladin farko Shimfiɗar sabon bugu na ainihin silsilar sahiha a mujalladi ta biyu Shimfiɗar sabon bugu Ya yi bayani akan wasu sun amsa kira game da raya wannan kutuba sai dai suna ƙarawa a inda bai halatta a kara ba to gaskiya saboda Allah ba daidai bane a ƙara. kuma ka je ka nemi jeran giyar kasusuwan mu musamman kasar na ɗaya da na biyu na karatun littafin manzilatin sunna fil islam a ciki duk yi bayanai dangane da irin waɗannan ƙare-ƙare da ake yi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina kuma muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu man yahdihillahu wanda Allah ya shiryar da shi fala billala babu mai batar da shi wa man yudlil duk wanda ya bata fala hadiya la babu mai ainihin shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa ba'du to bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala zance mafi gaskiya shine littafin Allah madaukaki to ƙara wannan ta'ala ɗin a cikin khutbatul haja haka ne Allah maɗaukaki ne amma dai wannan kalmar ta'ala a nan bata zo daga lafazin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi yasa a akan abin da ya zo daga annabi shine daidai wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiriyar da take ita ce alheri ita ce shiriyar annabi muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa sharral umuri muhdathatuha sharrin al'amura baki ɗaya su ne abubuwan da aka ƙirƙiro. wa kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkiro bid'a ce wa kullu bid'a balala kuma duk bata bata eh, duk bid'a bata ce wa kullu balalatin finnari haka nan duk inda ainihin wato bata take a wuta take wa ba'd to bayan haka fa inna mawdu' as-sihr min al-mawdu'at al-hamma allati yajibu an yatasadda laha al-ulama'u bil bahthi wat tanqidi wal kitaba wata ta'lif yace haƙiƙa mas'alar sihiri na daga matsaloli masu muhimmanci waɗanda suka wajaba ga malamai su dukufa don bincike da kuma tato abubuwan ilimi da kuma rubuce-rubuce da tsayawa su tsara ainihin wato bayanai masu gamsarwa a kan haka. Wa zalika ba don komai ya sa na faɗi haka ba, li'annahu domin shi sihiri ɗin nan min al'umurin lati tafridu nafsaha alal waƙi al'amali lil mujtama'at. yana daga al'amuran da suke ainihin wato abkar suke abkuwa a aikace a ainihin halin zamantakewa na jama'a fa inna fi sihira domin waɗanda suke sana'ar sihiri kamar bokaye da 'yan tsubbu da makamantansu ya amalu na laila nahar suna aiki ba dare ba rana lil fasadi wal isad domin ɓarna da kuma yaɗa barna ɗin durai Hamad. saboda kaɗai wasu 'yan dirhamomi wasu 'yan kwandalaye wasu 'yan kuɗi kaɗan da ake basu ya taƙabaunaha waɗanda suke samu min fa'in nufusi daga mutane masu ainihin raunin zukata wa shirarin nasi alladina yahqiduna ala ikhwanihim musulmina da kuma masharrantar mutane waɗanda suke yayya ga ainihin wato ko kuma suke makirci ga 'yan uwansu musulmi wa shaffauna bi ru'yatihim kuma suke jin daɗi in suka ga musulmi wa hum yu'anuna in suka ga musulmi suna cikin wahala su kuma sai su rinka jin daɗi wa yu'azzabuna min athari sihiri in suka ga musulmi na azabtuwa daga ainihin mugun aikin sihiri to shikenan sai su zan su suna jin daɗi to wannan mas'alar kamar yadda malam ya faɗa ina son ku rinka fahimtar abubuwan da yake faɗi ɗaya bayan ɗaya wahid abdulsalam bali abin da yake cewa matsalar sihiri tunda an waye gari makiya sun yi yawa waɗanda ba dan komai ba saboda kaɗai su ga musulmi sun shiga halin kunci da wahala sai su je su ɗibi 'yan kuɗi kaɗan su bawa boka abin da yasa aka kira waɗannan 'yan kuɗi kaɗan duk yawansu in aka dubi irin asarar imani da aƙida da shi bokan yake yi da kuma shi wanda ke zuwa wurin bokan to duk yawan kuɗin sai a ga in an auna su da muhimmancin abin da ya asara sai a ga 'yan kuɗi kaɗan ne don haka ya kira su durai hamat 'yan dirhamomi 'yan kwandalaye kaɗan saboda ne saboda abin da aka yi asara sakamakon wannan aiki ya fi kuɗin da aka yi asara miliyoyi wajen tafka wannan sihiri sai malamin yake cewa to tun da masu aikata sihirin nan sun yaɗu suna yaɗa ɓarna suna kuma yin ta a cikin al'umma ba dare ba rana aikin su kenan to wajibi ne malaman musulunci su miƙe tsaye don bincike akan su gane shin menene sihiri yaya sihirin yake yaya karkasuwar shi suke su yi bayanai su yi rubuce-rubuce kuma su tace bayanai su tantance abubuwan da suke daidai ne da kuma abubuwan da suke gaskiya ne dangane da to wata mafita ce addinin musulunci ya zo da ita game da mutumin da ya samu kanshi a halin kuncin an yi mishi sihiri ko kuma matsala irin wannan ashe yanzu wannan malami shi yana daga cikin gudunmawar da zai waraya sunna shine ya tabbatar da cewa ɓangaren nakasa sunna da bokaye suke yi to shi kuma ainihin ya kare wannan wuri da izinin Allah ta hanyar wannan bincike da da kuma faɗin irin matakan da ya kamata a ɗauka daidai da shari'a don haka sai ya ce fa azha min alwajibi ala ulama'il muslimina sai al'amari ya wayi gari cewa yana daga cikin abin da yake wajibi ga malaman musulmi an yi bayyana lin nasi khatarar sihiri wajibi ne malaman musulmi su bayyana wa musulmi haɗarin sihiri wa dararahu da kuma cutarwar da sihiri yake yi kai da kake kokarin ka je kai wa wani ko wata sihiri a nuna maka hadarin shi a kuma nuna maka cutarwar shi kai kuma da kake kokarin ka afka aikin bokanci ko sihiri a nuna maka hadarin shi a nuna maka cutarwar shi balil ahammu kai abin da yafi haka muhimmanci ma an yaji tahidu malaman musulmi su yi iyakar kokarin su fi ita'ihimul ilaj shar'i game da ainihin wato bayar da magani wanda ya dace da shari'ar musulunci da sihiri domin lalata ainihin sihiri da kuma samun katanguwa daga ainihin sharrin sihiri kai la yazhaban nasu ila sahara domin kada mutane su tafi wurin bokaye alfajara waɗanda su dama bokaye mutane ne waɗanda suke fajirai yubtilu lahum sihran domin su je wurin su don su bata musu ainihin sihiri wato dole ne malamai su ainihin tashi su yi bincike bincike ne gamsarwa su yi wa'azi su tsoratar game da zuwa wurin bokaye kuma su gano menene magani na shari'a wanda ya dace da shari'ar musulunci akan sihiri don ka'aban mutane ka ce musu ba kyau zuwa wurin boka ka ce ba kyau bokanci kuma an je an yi musu su sannan kuma ka ce larura ce a tafurin boka duk malamin da ya ce larura ce a tafurin boka sai ya yi istighfari ya tafka mummunar laifi kuma bai halatta a ce mishi mujtahidi ba domin a musulunci babu wata larura ko misƙala zarratin wadda za ta halatta maka ka je wurin boka ko da wace irin bukata duk malamin da ya ce to ai larura ce to ya za a iya yi ya aka iya tun da an rasa yadda za a tafi wurin boka ko a tafi wurin yan bori wannan malami makaryaci ne a cikin malanta shi bai cancanci a ce mishi malami ba ya kamata kowa ya san wannan domin waɗannan da suke ce muku a da larura ce ku tafi wurin bokaye ku je su muku bokanci su ɗin nan ne kuma suka dawo suna cewa hanyar da ake karya asiri da izinin Allah ta hanyar karatun alkur'ani da addu'o'in da suka zo a sunna su suka dawo kuma suna cewa wai wannan hanyar bokanci ce wato su waɗannan 'yan ta'adda ne kawai sun ce zuwa wurin boka haramun ne mun dace da su akan wannan har ma kafirci babu shakka akan wannan to amma sai kuma suka ce larura ce tun da ainihin abin ya zama an rasa yadda za a yi to a tafi to nan sun yi ƙarya babu larurar da ta halatta a musulunci a je wurin boka ko ɗan bori ko ɗan tsibbo ko wani wanda ya kauce wa hanya babu wannan larurar to da aka ce to shi tun da ba wannan larurar ga hanya qur'aniya sunniya ta alqur'ani ta sunna don warware asiri da izinin Allah don kora aljani da izinin Allah sai kuma suka ce ita ma bokanci ce to kaga waɗannan bokanci ya shiga cikin ilimin su Allah ya kiyaye shi ne sai ainihin malam yake cewa don kar a bar mutane su rinka tafiya wurin fajiran bokaye don su bata musu sihiri auli wa aliju lahum maridan ko kuma don kar a basu su je wurin bokaye su yi masu magani game da wani mara lafiya nasu wahid bali sai ce ni sakamakon nawa binciken da iya nawa ƙoƙarin? sai ce wa ha ana aba ubaina yadayil qurra'i kitaba sa'a kitaba as-sarimul battar fi tasaddi li ashirar, ashrar yace to gani ina ainihin gabatar da littafi gaba ga masu karatu littafin as-sarimul battar takobi mai kaifi fi tafaddi lisaharatil ashrar domin tinkarar bokaye masharranta allazi wa'adtuhum wanda ne wa masu karatu alkawari bihi akan cewa zan rubuta musu wannan littafi fi hayati kitabi na yi wannan alkawarin ne a ƙarshen littafi na mai suna wiqayatul insani min aljinni wa shaitan a ƙarshen wannan littafi na wiqaya in ka karanta zaka ga wahidi abdulsalam bali yayi alkawari akan insha Allah yana daga cikin cutarwar da ake haɗa kai da aljanu ana cutar da mutane shine ainihin sihiri to sai ce to zai littafi sukutun da guda akan haka sai ce to ga wannan alkawarin yana cikawa منذ أكثر من أربع سنوات yace wancan alkawari ya yi shi ne fiye da shekara hudu wannan magana da daddiya ce ta fi shekara goma sha da daddiyar magana ce li ibali sihiri wa huwa muhawalatun mutawadi'a yace wannan wani kokari ne wanda ne cikin kankan da kai da tawali'u wa juhdul muqil kuma wani kokari ne wanda yake gashi nan ba ya kai ya komo bane kafattu bihi an ya ta'allama shababul muslim na ainihin yi nufin wannan littafi nawa samari musulmi su koyi a turka shar'iyya hanyoyi waɗanda suka dace da shari'ar musulunci da ibtali sihiri domin bata sihiri wa ilajil mashhurina da kuma yi wa ainihin waɗanda aka wa asiri magani wa kazalika ilajil hasadi wal aini kai la yahtaja eh, kai la yahtaja annasu ila sahara wal musha'wadina الذين يهدمون عقائد الناس ويفسدون عبادتهم وقسمته إلى ثمانية فصول yake na yi wannan littafi ne domin samari musulmi su koyi hanyoyin da za su lalata sihiri da kuma yi wa waɗanda aka yi wa asiri ainihin magani wa kazalika kuma yace har wa wannan littafi na yi shi ne ya zama ainihin wato ilajul hasadi don ya zama ainihin yadda za a yi maganin hassada da kuma wal'aini da ainihin cutar kambin baka ko kambin ido kai la yahtaja nasu ila saharati wal musha'awabin domin kada ainihin mutane su bukatu zuwa ga bokaye da kuma waɗanda suke masu ainihin rufa ido alladina yahdinuna aqaidan nasi waɗanda bokaye da masu rufa ido suna rugurguje ainihin aƙidar mutane don Allah jama'a ina son kullum masu karatu da saurare su rinka fahimtar malamin nan kullum manufar shi yana cewa ne yana taka tsantsan ne kar a rushe aƙidarka kar a rushe aƙidarka kar a rushe aƙidarka babban manufar shi kenan wato ashe ya rubuta maka littafin da za ka tsaya akan alkur'ani da sunna game da wannan mas'alar don kar ka je inda bokaye da yan bori da yan duba da yan surkulla za su je su rushe aƙidarka ma'ana in kuma aka samu wasu na da awa na da kyakkyawar aƙida kuma suna sukan wannan littafi ya kamata inda inda gaske suke magana su zauna su bayyana shin menene ya rugurguza aƙidar musulunci a wannan littafi amma hasada ce su ba za su iya rubutawa ba ba za su iya karantawa ba don haka a yi marmaza a lalata abin kafin ainihin a amfanu don kar wani malami ya samu daraja wanda ba su ba tun da dai ba daga ƙungiyar su ya taso ba wannan hassada ba yahudiyar hassada ke ba yahudiyar hassada duk abin da kaga wani yayi daidai sai kai marmaza ka bata abin kafin wani ya san shi don kar alfahari ya tabbata ga wannan Allah ya kiyaye to shine yake cewa wa yufsiduna ibadatahum kuma suna bata ibadojin mutane domin wanda ya je wurin boka sai ya kwana arba'in yana sallah Allah bai karba ba shin don Allah boka ya sun taimaka wajen bata ibada shi ko ba taimaka ba shine sai malai yake wa qasamtuhu ila samaniyati fusulin na tasawuta wannan littafi zuwa ainihin kashi takwas fasali fasali ya kasafta shi zuwa fasali guda takwas al-fasl al-awwal fasalin farko ta'rifu sihiri zai kawo bayani dangane da menene sihiri din definition na sihiri bayani akan shin wai shi sihiri menene shi a ƙarƙashin wannan fasalin sai ce wa takallamtu fihi an na yi magana a ƙarƙashin wannan fasalin game da ainihin mas'aloli guda uku al'ula mas'alar farko asiru fil lugha na yi bayani dangane da asiri a harshen larabci shin kalmar sihir in aka faɗe ta a harshen larabci me ake nufi da ita ne asali da larabcin aka ce asiri an yi wa na asiri kai na maganar nan tashi akwai asiri a ciki sai ka ji laraba suna faɗin haka inna min kalami na sihir daga cikin zance akwai zancen da yake asiri ne to ashe kaga asiri ɗin nan yana ɗaukan ma'ana ta ainihin istilahin masu yin shi da kuma istilahin malaman da ke magana dangane da aƙida yana kuma ɗaukar yana ɗaukan kuma a harshen larabci sai a ce kai wane magana nan tashi akwai asiri a ciki wato ya iya maganar da zai kai da hankalinka ya fizgi hankalinka Shi ne ma'ana a nan to za a yi magana dangane da me sihiri a harshen larabci asaniya asiru filistila za a yi magana dangane da menene asiri a istilahin malamai ɗan malamai suka ce asiri me suke nufi da kalma asiri don kalma asiri dama eh, hausa hausa ya ɗauka ya mai da ita asiri sai a ce ɗan sihiri me da hausa shine boka bokanci jama'a mun gane wannan الثالثة مسألة أكو بعض وسائل السهرة في التقرب إلى الشيطان wasu daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi suke kusantuwa zuwa ga shaitanin aljani wanda yake da ƙananan shaidanu a ƙarƙashin shi da zai wadata bokayen da shaidanun da za su rinka musu aiki domin in mutum yana zaune haka siddan ba boka ba a za ka yi mamaki ta yaya zai mallaki aljanu da zai rinka sa su suna yin kaza suna yin kaza to akwai hanyoyin da mutane suke bi su je ainihin suna yin wasu abubuwa na kafirci su taka alkur'ani izifi sittin su ainihin rubuta alkur'ani da jinin haila su rubuta alkur'ani a birkice wato su rubuto shi ta baya duk wata hanya ta kafirci ce su don in suka yi haka sai su samu kusanci kenan zuwa ga wani babban shaidani wani oga wani darakta janaral na aljanu na shaidanu gaba ɗaya, wanda a ƙarƙashin shi akwai majmu'atun mina shayatin akwai tarin shaidanu to in aka yi mishi wannan abin in ya ji daɗi shi kuma sai ya magana da wannan bokan har su daidaita don suka daidaita shi kenan sai a mallaka mishi wasu ainihin gwargwadon aljanun da aka ga za su iya mishi irin aikin da yake so to za a yi maka bayanin wasu irin waɗanne irin hanyoyi ne su waɗannan ainihin bokaye da yan bori suke kaiwa zuwa ga haɗa yarjejeniya tsakanin su da shaiɗani to sannan kuma daga baya za ka zo ka je magana dangane da in kuma ya riga ya haɗu da su sun ƙulla yarjejeniya to ta wace hanya yake bi in yana da bukatar su a yanzu ya kira su su halarto to duk zaka ji waɗannan sai dai kamar yadda zaka ji malamin zai bayani in ya zo zai gurgunta bayanin yadda zaka fahimci makasudi amma ba za a bayyana maka hanyar cikakkiya ba yadda ko ka je ka jaraba ba za ta ci ba tunda ba so ake a jaraba yadda za ci ba so ake a wayar da kanka ina fatan kun gane wahida abdulsalam bali kenan malamin aljanu da mutane wane mutum الفصل thani fasli na biyu kuwa sai ce asihiru sihru fi daw'il qur'ani wa sunna ligidi da kenan sihiri game da haskakawar da alqur'ani yayi da kuma sunna dan Allah mai qur'ani yace game da sunna ai mai qur'ani yace game da sihiri mecece sunna ta ce game da ainihin sihiri game da shin sihiri kan abu a duniyan nan yaya karkasuwar shi yake yaya ake maganin shi sai ce wa takallamtu da an a karkashin wannan fasli shi ma na yi magana dangane da matsaloli guda uku ga su kamar haka al'ula matsalar farko al'adillatu min alkitabi wa sunna ala wujudil jinni dalilai daga alkur'ani da sunna waɗanda ke tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne akwai su a duniyar nan domin babu yadda za a yi bayani akan tsantsar sihiri dole sai an haɗa da bayani akan aljanu to wasu da suka tashi karyata al'amarin sihiri sai suka rugurguje aƙida game da aljanu suka ce kaka babu aljanu ma to duk wanda yake babu aljanu ko aljanu ƙarya ne to ko da yake sihiri ƙarya bane ya faɗa misali duk wanda ya ce la ilaha illallah amma ya ce muhammadu rasulullahi ƙarya ne to ƙarya yake game da la ilaha illallah shi kun fahimta to duk mutumin da ya ce ƙarya ne babu aljanu to ya ce ƙarya ne babu asiri kenan to don haka sai malam ya tumbuko matsalar tun daga farko Ya ce to bari ya kawo dalilai qur'ani da sunna da ke tabbatar da gaskiya akwai aljanu biyu مسألة بيو الأدلة من wa sunna ala wujudi sihiri. dalilai daga alkur'ani da sunna da ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi a duniyar nan yana afkuwa sannan salisan a salisa mas'ala ta uku aqwalul ulama isi sihiri zantukan manyan malaman Sikiri, malaman hadisi malaman tafsiri malaman lugal arabiya game da ainihin wato sihiri menene malamai suka ce dangane da ainihin tabbatar da sihiri nan? ba wai hukuncin wanda ya sihiri ba zai zo wannan magana amma zai maka ruwan zantuttukan malamai ne malam wane ya ce malam wane ya ce dukkansu sun tabbatar da cewa akwai sihiri a duniyar nan yana nakasa jama'a amma duk baki ɗaya sai da izinin Allah to duk zai kama maka wannan yana ka? maka yace malam wane yace duba littafi kaza juz'i kaza shafi kaza littafi kaza juz'i kaza shafi kaza wallahi tallahi irin waɗannan malaman suka zo suna magana wallahi kai zunubin jahilai baka isa ka mukabalance su ba ma dama ba a ma fara magana manyan malaman kuma an aka tara na ƙasa gaba ɗaya waɗanda za su iya musu matsalar karanta littafin ma ba su isa su iya ba balle ma su ce wai za su mukabalanci wannan malami shi yasa abin da yake maka zaman lafiya irin waɗannan aljibalun rawasi manya-manyan duwatsu a ilimi to gaskiya saboda Allah karo da su ba zai yiwu ba karo da su ba zai yiwu ba alfasul salis gaba ta uku fasli na uku aqsamu sihiri karkasuwar sihiri don ka san wannan malamin da gaske yake al'amarin nashi tsayawa ya tsaya yi nazari ya bincike tsawon shekaru sihirin nan ba iri ɗaya bane sihiri iri iri ne akwai sihirin irin wanda kasashen indiyoyi ke yi akwai sihiri irin wanda ake a Najeriya akwai irin wanda ake a kasashen Benue akwai sihiri iri kaza iri iri ne sihiri wannan karkasuwar zai magana akai sannan kuma ya zo ya magana dangane da karkasuwar sihirin wajen irin yadda yake ta asiri sihirin da zai juyar da kwakwalwa sihirin da zai kaza sihirin da zai kaza sihirin da zai hana aure sihirin da zai kashe aure da makamantan irin waɗannan sai ce wata kallamtu fihi an a ƙarƙashin wannan faslin na yi magana dangane da abubuwa uku a nan ma al'ula mas'alar farko a samu sihir inda razi al'imamu fakhruddin razi sahibu tafsiri shi ma ya yi jawabi dangane da karkasuwar sihiri sihirin kasar indiya sihirin da mayu suke yi sihirin da yan bori suke sihirin kaza sihirin kaza sihirin dabo ya magana dangane da wannan sai asaniya gaba ta biyu ko matsala ta biyu yake cewa aqsamu sihri inda raghib al-imam raghib al-asbahani babban malamin lugha daga cikin malaman hadisi shi ma yayi magana dangane da karkasuwar sihiri to za mu ji yadda ya kasafta nashi Asalisa mas'ala ta uku mala yace at-tahqiq wal idahu li aqsami sihri menene tataccen bayani da kuma sharhi mai warkarwa game da karkasuwar sihiri domin wannan malami mu hakiki ne mai tacewa ne ba haɗibin laili ba ne ba mai ice ne da daddare ba yau ban kaura nan har yaje datso kan kububuwa a'a malami ne da in ya tattaro zantukan malamai sai ya tasa su a gaba sai ya auna su a bisa hasken alkur'ani da ingantacciyar sunna sai ga menene na ɗauka menene na rushewa domin ba kowace magana ce zaka zo ka ji al'imamu imam Fakhruddin Razi ya je ya ga agogon bango haka irin na zamanin da tun irin agogunan bango da ake duk sanda sa'a guda ce sai ya buga galan galan agogo mai gwaiwa da ake cewa agogo mai kararrawa sai ce wannan bokanci ne wannan sihiri ne zaka ji ya kawo wannan magana a cikin tafsirin shi wani dubali da ya kawo sai ce a wannan zamani ya tabbatar mana tsawon zamani da binciken ilimi ya tabbatar ba bokanci bane abin ya shige wa fakhruddin razi ne kai kaga inda ba malamin mu haƙiƙi bane da ba mai tacewa bane da shi ma sai zai ci gaba shikenan agogo ma sihiri ne in ba haka ba za a ce abu da kanshi ya rinka motsa kanshi shi fakhruddin razi kawai abin da sa yace ya za a ce duk sanda sa'a guda ta yi sai motsa kanshi ya yi galan galan to wannan bokanci akai da fa'ida ne akai to sai da wahid bali ya raddi akan haka ƙwarai da gaske alfaslun rabi gaba ta ainihin hudu wato fasli na hudu kaifa yuhaddiru sahiru jinniyan idan boka ya mallaki aljanu to in yana da buƙatar wani aljani a yanzu ya ke kiran shi ya yake halarto da shi to za a yi bayani anan sai ce wata kallon fi hadha al-fasli an samani turqin yastakhdimuha as-sahara al Ya yace a ƙarƙashin wannan fasli na yi zance dangane da hanyoyi guda takwas waɗanda bokaye matsiyatan bokaye masharranta fajirai suke ainihin amfani da su litahdiril jinni litahdiril jinni domin halartu da aljani yanzu nan in boka na son aljani ya halartu da yawa akwai wani abu da zaran ya rubuta shi a wani allon karfe yanzu nan aljanin zai halartu ina fatan mun gane ma Adamu, zikirin farita kamila yace tare da cewa amma ban bayyana hanyar cikakkiya ba sai na gurgurta ta hatta la ya tamakkana man yaqra'u alkitaba min istikhdamiha dan kada wani ya je ya karanta wannan littafi ya je ya aikata ta don wani yana nan shi duk waɗannan abubuwan shi so yake ina ma da zai samu wata 'yan hanyar ta karkacewar kawai ya bi shi ya samu hanyar cin tuwo ke ba kafirci ba in jahannama khalidan fiha za ku ce oho shi ya yarda shi doya zai samu to saboda haka sai malamin in ya kaso ya gurgunta to ni ma din na zo wajen bayanin haka a gurguntan za a yi sai dai ka fahimci makasudi amma ba za a taɓa bayyana maka ita yadda ko ka je ka aikata ta za ta ci ba insha Allah al-faslul khamis fasli na biyar hukumin sihiri fi shari'atul islamiyya hukuncin sihiri a cikin shari'ar musulunci menene hukuncin sihiri shin halal ne ko wajibi ne ko sunna ne ko haramun ne ko menene sai ce wata kallamtu fihi an a ƙarƙashin wannan fasli na yi magana akan ainihin gaɓoɓi guda biyar al'ula gaɓar farko hukumu ta'allumi sihiri fil islam ina hukuncin mutum ya je ya koyi sihiri ko da ba zuwa za ka zama boka ba ina hukuncin ka je ka kware ka san ainihin sihiri ka iya ka gwanance game da hanyoyin bokaye da sauransu ina hukuncin wannan a cikin shari'ar musulunci asaniya gaba ta biyu hukumus sahir fil islam ina hukuncin boka a musulunci in aka kama mutum yayi bokanci ina hukuncin shi a cikin ainihin musulunci asalisa gaba ta uku hukumu sahiri ahlul kitab ina hukuncin kirista ko bayahude da aka kama shi yayi bokanci yayi wannan bokanci ga wani musulmi ko ga wata musulma kamar irin yadda suke secret societies ɗinsu sai su zo su bugo wani musulmi asiri ko wata musulma asiri ina hukuncin wannan bakita da kirista ko da yahudi in aka kama shi haka malamin da izinin Allah zai karantar da mu jazakumullahu khaira الرابعة مسألة هدو يجوز هل يجوز هل السهر Shin ya halatta a karya asiri da asiri? an je an yi wa matarka asiri ko ‘yarka ko ƙanwarka ko babarka ko ɗan uwanka ko kai kanka sai ka buga ka buga an yi ruƙa nan an yi karatun ƙur'ani nan an yi ƙoƙarin karyawa duk hanyar alƙur'ani da sunna an yi Allah bai kawo sauƙi ba tukuna shin ya halatta ka je wurin wani boka ko shi bokan da yayi a je a roƙe shi arziki ya warware wannan sihirin ko ya ɓata shi za a tattauna akan haka alhamisa gaba ta biyar alfarku baina sihiri wal mu'jizati wal karama wannan gaba kuwa za a bayani ne dangane da bambanci tsakanin sihiri da mu'ujiza, da karama menene sihiri mun ji a can baya ya ce zai mana bayani to in muka ji me sihiri sai zai ce mana to ga kuma karama wani bawan Allah wani salihi wani waliyi a ga wani abin alheri ya tabbata a hannun shi wanda ya saba wa ɗabi'ar mutane gama gari to yaya za a iya bambance wannan ɗan dabo ne ɗan rufa ido wannan kuwa waliyi ne sai kuma wani mutum da Allah ke magana da shi a matsayin shi na annabi shi kuma ya zo da wani abu wanda ya saba wa ainihin wato ɗabi'ar da mutane suka saba to ya za a iya bambancewa to wajen boka sai a ce asiri wajen annabi sai a ce mu'jiza wajen waliyi ko salihi sai a ce karama to yaya za a iya bambance waɗannan abubuwa uku da ke afkuwa ga waɗannan jinsin mutane guda uku ta yaya za mu iya bambancewa domin wannan karatun rashin karantar da mutane shi shekarun baya shi ya kawo in aka zo ana warware ainihin wato asiri ta hanyar ƙur'ani da sunna sai ka ji su waɗannan jahilan suna cewa ai wannan sihiri ne dan me dan malaman su basu karantar da su ne sihiri ba ya ake iya bambance sihiri da mu'jizar annabawa da karamar waliyai ba a iya bambance su haka ba dan haka kawai kowanne sai su danna gaba ɗaya sai su ce duk bokanci ne sadis fasli na shida ibtalus sihiri yaya ake ɓata sihiri in aka yi sihiri yaya ake tarwatsa shi a lalata shi a ɓata shi mutum ya watsake tas da izinin Allah zai yi magana akan wannan sai ce wata kallamtu fihi an a ƙarƙashin wannan kuma na yi magana dangane da gaɓoɓi tara al'ula gaɓa ta farko sihiru tafrik zai kawo bayani dangane da sihiru tafrik sihiru tafrik shine asirin da ake dan araba mutum da matashi, shi dan araba ka da ɗanka ko a raba ki da ainihin masoyyaki, ko uwarki ko mijinki ko a maka kuciya a raba ka da gari ko wani abu makamancin haka wanda za a raba ka da wani abu wanda kake tare da shi dan kasuwa ne kai a maka asiri a kyamatar da kai shagon kasuwarka ko rumfar ko wannan sana'ar ko garin ko ainihin a kyamatar da kai anguwa kaza ko dai wani abu a raba ka da shi to za mu ji menene sihiru tafriq za a yi bayani akai yaya ake gane shi sai malam yace za mu yi magana dangane da a arabihi waɗanne alamomi ne ke faruwa a iya gane wannan asirin tusirin tafrik ne ku kiyaye waɗannan kalmomin ba za mu rinka fassara su da hausa ba so muke in ka gane me ake nufi to haka za a yi rinka magana da su dan wannan larura ce ta satin da ana karatu ne cikin gari ake ka waɗannan karatuttuka da hausa in ba haka ba waɗannan karatuttuka kamata a ta su da larabci dan me domin za su yi sauƙin a fahimta shi yasa ka ga su waɗannan malamai suka zo suna karantarwa da larabci suke karantawa sai ka ga duka duka kaset ba zai wuce shida ko bakwai ko takwas ko goma ba domin kawai an karanta kowa fahimta sai an kalmomin da za a fassara amma mu nan dole komai sai an yi maka tuwo da miya an yanke maka hannu an zuba maka man shanu jama'a mun fahimci wannan to sihir tafrik din nan shine dai ka ji shi to ya ake gane shi shine zai magana akan arabihi alamomin shi ya ake iya gane waɗannan alamomin sihir tafrik ne kamar likita sai ka je wurin shi sai ga idanka yayi yalo sai ga kana amai kana fitar da ainihin wato wani abu mai ruwan yalo yana da ɗaci kana jin zazzabi kana jin ciwon kai sai ga likita ya ce to wannan cuta za ke. to wannan ma haka in ka zo wurin malami ka zauna zai ce me kake ji me kake gani ya kake kaza kaza waɗannan abubuwan da zaka gaya mishi ta hanya aka ne zai iya kawawa ne mutane su tsaya su nakalci wannan likitancin ba wani girman kai kar ka tsaya ka wani girman kai ka tsaya ka koya kawai kana koyo shi kenan kana tashi in kai gaba a sunanka malam amma in kai girman kai ba za ka koya ba bari ka je kai ta yi da ka har ka je ka faɗa bokancin da kake tsoro jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka ai dole ne dole ne a san waɗannan abubuwa ashe jimlatan wa tafsila wajibi a san su a dunkulan su kuma a san su a farfasa wasu ɗai ɗai ɗai ɗai sai ce wa kaifiyatu ibtalihi za kuma a karantar da yadda ake bata irin wannan asirin in aka yi shi asiri a raba ka da mataka a raba kaza da kaza da makamantansu wa namazija amaliya li ilajihi sannan malamin zai kawo maka misalai a aikace na yadda ya biya taba maganin irin wannan sihirin abu uku zai kawo maka sihir tafrik sai kawo maka alamomin da zaka bi ka gane sai kawo maka kuma yadda tun ka gano shi to ga maganin ga yadda ake maganin sannan sai ce maka ni ma an taɓa zuwa min da wani mara lafiya ko wata mara lafiya ka ji ka ji yadda na bi na warware ka ji ka ji in an shiga hali kaza ba yadda za a yi in kaza aka shiga ba yadda za a yi shi yasa darasi ne wannan mai faɗi jama'a darasi ne wanda yake mai faɗi don haka ba shi buƙatar gaggawa saboda abubuwa ne waɗanda duk yadda ka kai da karatu da sai ya zan kana da alhibratul madida kana da ƙwarewa kuma akan wannan harka in ba haka ba sai ainihin al'amarin ya bullo maka ta wata hanya daban wadda baka sani ba sai ka ga gaba ɗaya kuma wannan ba ta ma a cikin karatun to shi yasa sai malamin ya rinka kawo maka wasu misalai waɗanda ashe karatun jagoranci ne to ga wasu misalai da ya biya warware wasu al'amura da izinin Allah sai ka ƙara samun haske da haskakawa akan haka asaniya matsala ta biyu da ke ƙarƙashin wannan fasli na shida sihirul mahabba zai magana akan sihirul mahabba shine attiwala da annabi ya kira shi attiwala asirin da za a yi wa mutum dan ya so wata ko ya so wani ko wata ta so wani ko wasu su so wasu ko ka so gari kaza ko ka so anguwa kaza ko ka so sana'a kaza kana kin abu amma sai a yi maka asiri a tursasa zuciyarka sai ta dawo tana son wannan abu shi kira sihirul mahabba a arabihi malamin zai magana dangane da irin alamomin da ake iya gane sihirin mahabba wa kaifiyati ibtalihi zai kuma kawo yadda ake bi a ɓata irin wannan asirin wa namazija amaliya min ilajihi kuma zai kawo maka misalai a aikace yadda shi malamin ya biya taɓa warware irin wannan asiri da izinin Allah a salisa gaba ta uku sihiru takhil sihiru takhil shine bahaushe ke cewa rufa sihiru takhil sihirin da za a yi hakikanin al'amari wannan ainihin wato hula sai ka ganta a ƙasa take a wuri guda amma sai ka ganta tana sama tana ƙasa tana sama tana ƙasa hular tana nan a ƙasa amma idan ka aka rufe shi yasa bahaushe yake cewa rufa ido idan ka aka rufe shine saharo a ayyunan nasi idan za a sihirce to sai idan ka rinka nuna maka kaza take shine fakhuyyula ilaihi annaha tas'a to dan haka sai malamai suka sa mishi sihir tahil asiri wanda yake na rufa ido a arabihi ya ake iya gane cewa wani an yi mishi asiri ne na rufa ido akwai irin wannan asirin kawai sai ainihin mace ta ce maka ita a ɗakin ta sai ta rinka ganin wata inuwa tana giftawa haka inuwa tana giftawa ba wata inuwa da take giftawa idan ne aka sihirce idan ne yake nuna mata haka kamar mara lafiya ne da ya janta ya watsake naka ba shi nama yana sa a baka sai ji naman da ɗaci in ya sha kunun zaki ya ji da ɗaci in ya sha mirinda in ya sha sukari duk abin da ya sha zuma ko menene sai ya ji da ɗaci ɗacin a ina yake a bakin shi yake jama'a mun gane wannan da kyau to haka wannan sihirin sai ai ainihin asirta mutum sai kwakwalwa shi ta juye amma sai zama kawai zai rinka ganin wasu mutane ne da zai ta damba da su sai a ga shi kaɗai yana ta boxing yana naushin abubuwa a iska sai a ga cewa kamar kaza kaza kaza nan kuwa wasu abubuwa ne yake gani wanda a hakikanin al'amari babu komai wa kaifiyatu ibtalihi za a kawo yadda ake yi a bata irin wannan asirin insha Allah da izinin Allah duk abubuwan nan muna son ka gwama da izinin Allah ko da ka ji mun ce za a yi kaza in har ka ji mun manta ne muka ce kawai za a yi kaza amma lallai da izinin Allah ka'ida din kenan dan haka da zarar mun tuna labudda sai mun ce da izinin Allah saboda Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko wa namazija wa namuzaj wa namuzajin amali da kuma misalai waɗanda suke ainihin wato a ilmance waɗanda ainihin wato wa ko da misali amali wannan misali kwaya ɗaya ne ya kawo lizalika wato zai kawo misali a can zai kawo maka misalai ne a nan ko misali ɗaya ne amali wanda a aikace lizalika wanda shi ya bi ya ainihin warware ranar sihiri da izinin Allah arabi'a mas'ala ta hudu sihirul junun za a yi magana dangane da sihirul junun shine asirin da za a yi wa mutum ya haukace mahaukaci hauka na gaske wanda zai rinka doke doke yana a shari'a sai an ɗaure shi za a kawo maka a arabihi irin alamomin da za a iya gane cewa wannan mahaukacin asiri aka ne ba hauka ne na tabuwar kwakwalwa na cewa kwakwalwa ce ta juye ko kuma ainihin jijiya ce ta murɗe ba dan akwai haukan da yake zai zama sai dai a tafi psychiatric asibitin mahaukata da yawa wata jijiyar shi ce ta murɗe ta haukan wata wani jini bai wucewa daidai sai a ga yana irin waɗannan ɗabi'u ko kuma wani wuri ya a cikin kwakwalwar shi ko kwakwalwar ta birkiɗe to yaya za a iya gane cewa wannan asiri ne aka yi mishi ya haukace ba wai kwakwalwar ce ta taɓu ba zama mun gane wannan da kyau ko ko abin da ya shafi irin farfadiya da makamantansu duk suna karkashin wannan ne ta ya za a iya gane cewa wani farfadiyar shi ta aljanu ce ta asiri ce wani kuma farfadiyar shi ta ainihin wanda za a tafi asibiti ce duk za a kawo maka misalan waɗannan wa ilajihi da kuma ainihin wato magani na shi wannan ainihin wato sihirin jinin din wa namuzajin amali li ibtalihi yace kuma zai kawo misali a aikace wanda ya biya bata irin wannan ainihin asiri da izinin Allah mu khamisa ainihin gaba ta biyar sihirul khumul shine ainihin sihirin qubul asirin da za a yi mutum zai haukace amma ba haukan duka da zagi ba sai kaga hauka ne kamar haukan ma ƙara mai natsuwa yi sai ka gan shi ya natsu ya kammalu amma baya son taron mutane baya son hayaniya duk inda taron mutane yake sai ga ya koma gefe guda duk inda hayaniya take sai kaga bashi ba shi a ciki zai iya tsayawa ruwa ya mai duka ko awa nawa ne zai iya ainihin kwana a bola ba duka ba zagi sai dai wani lokacin kaga yana ta kallon wani wuri yana ta surutu ko yana faɗa ko yana zage-zage ko a shari'a ko makamantan haka sihirul khumul wanda zai sa ka ga mutum ya wani natsiya kammalu ya ba'a amma bugu-bugu shi da kanshi to a arabihi ya za a iya gane cewa wannan irin ainihin asirin nashi sihirul khumul ne wa ilajihi sannan kuma za a kawo hanyar da za a bi a maganin wannan insha Allah sannan sai sihirul hawatif asirin da za a yi wa mutum ya rinka jin ana kiran shi kana zaune sai ka ji an kwaɗa maka kira ka amsa ko ba ka amsa ba sai ka ga mutum ya waiga a halin ba wanda ya kiraye shi ko kuma an kiraye shi amma ba wanda yake tsammani ba ne maiwa kuma sai ji miliyoyin waɗanda ya sani ne ko kuma ba miliyoyin waɗanda ya sani ba to ta irin wannan kiran sai ka ga a kira shi sanan a kira shi sanan sai ga yana ta waige waige shi kenan daga haka sai kuma kwakwalwar sai ka samu zautuwa to ya gane mu iya ainihin gane wannan sihirin hawatif ne sannan a arabihi mu iya gane alamomin shi wa ilajihi da kuma ilaj maganin shi ya za a ji ai maganin shi da izinin Allah sabia gaba ta ainihin wato bakwai sihirul marad shine za a yi magana dangane da sihirul marad asirin da ake yi wa mutum kwakwalwar shi ainihin wato ta zan lafiyar ta kalau amma sai ya makance ko ya kurince ko ya bebance ko gaba ta shanye shine sihirul marad ku kiyaye yasa kun ga ashe waɗannan abubuwan ba su bukata ka je ka ɗauki littafi ka ce za ka fassara da kamus don me marar rashin lafiya ba duk rashin lafiya ne amma waɗannan terminologies kalmomi ne na musamman na malamai na aƙida da sun ce ai wane yana fama da sihirin marar ne shi kenan an gane me yake ma'ana ko dai gaba ta shanye ko kuma an yi mai asiri ya zama kurma ko ya zama daidai ko an yi mishi asiri ya ainihin makance ko makamancin haka wato zai zan kwakwalwar shi tana nan lafiya lau amma gaba ta shanye ko makamancin abubuwa irin waɗannan Zama mun gane wannan ne ake kira sihirin marar a arabihi za a bayani dangane da alamomin da ake iya ganewa wato symptoms wa ilajihi da kuma ya ake ilajin shi maganin shi wa namazija amaliya lidhalika zai kawo misalai a aikace da irin yadda ya bi da izinin Allah ya taɓa maganin waɗannan abubuwa sai sihirin nazif sihirin nazif shine annabi ya kiraye shi al-istihaba al-istihaba jinin istihara a yi wa mace asiri jini ya wuce mata fiye da yadda ake tsammani wa jininta yana yin kwana uku ne sai jini ya zo mata wata shida ko shekara ɗaya ko shekara biyu akwai irin wannan asirin wa an kasa ka a wurin aure kai kuma ba ka da kishin addinin musulunci sai ka tafi wurin boka ai dai makasudin aure shine saduwa to saduwa makasudin ta farji ya zan lafiya lau to farji ya balle da jini kullum ina amarci babu sai kaga an tafi wurin boka an je yayi irin wannan sihirin nazis jini ne ta zuba daga ainihin farjin mace a arabihi to ta yaya za a bi a iya gane cewa wannan zub da jinin da mace take yi ta hanyar sihiri ne ba ta hanyar ɗabi'a ba ce don akwai wanda yake faruwa ta hanyar ɗabi'a a ɗabi'ance ne kawai za a samu wani rauni a cikin mahaifarta shi kenan sai wannan rauni ya rinka zubar da jini sai jinin ya rinka fitowa ta farji to akwai kuma wanda yake a sihiri ne za a yi mata sai wani shedanin aljani ya shiga da izinin Allah ta hanyar asirin ya zunguri wata jijiya sai jijiyar ta ci gaba da zubar da jini to kaga sababin wancan daban sababin wannan daban to ta waɗanne hanyoyi ne ake bi a iya bambanta cewa wannan zub da jinin da wanke take yi ba na ɗabi'a ba ne a zub da jini ne da hanyar ainihin asiri to zai magana akan a arabihi kenan wato alamomin shi wa ilajihi da kuma ilajin ya ake maganin wa namuzajin amali lizalika da kuma misali a aikace wanda shi malamin ya bi ya warware irin wannan asiri da izinin Allah A tasia zaɓa ta tara sihir ta'til zawaj asirin da za a yi mace ta kasa aure ko namiji ya kasa aure sai a asirce ta mewa wani ya zo yi ya yi ta ki ba da hanya ya shigo ya fitsuba ta nemi aurenta shikenan sai ce ta je ta gani sai ta furin boka a je a yi mata asiri shikenan duk wani namiji da ya zo mata sai ta ƙi shi gaba ɗaya ko kuma a je a yi mata asiri sai a turo mata namijin dare wani namiji ya zo yana kwanciya da ita duk sanda wannan namiji ya zo ya kwanta da ita duk sanda gari ya waye wani yake yana son ta a wannan yinin ba za ta yadda ba ko kuma sai ta amince tsaf tana son wani da daddare sai ta ga wani mutum ya zo mata gargadi ko wata mace ta zo ta mata gargadi ko makamantan haka sihiru ta afilin zawaj asirin da za a hana wani aure ko a hana wancan aure za a yi bayani dalla dalla dangane da ainihin wannan addinin insha Allah a arabihi za a yi bayani dangane da alamomin da za a gane wance da take aure ba fa wai dan ba ta so bane a'a abin ya fi karfin ta ne asiri aka yi mata to waɗanne irin alamomi ne za ta faɗa mana a ido biyu ne a mafarki take gani waɗannan alamomi da izinin Allah su taimake mu mu gane cewa kaza da take fama da shi sihirta a atilin da ne ko kuma wani gashi saurayi ya rika ya zama burkakken tuzuru an yi an yi juyin duniya ya aure yaƙi me yasa yawa an yi mishi asiri ne wata ce ta yi mishi asiri ko ne mishi asiri ko makamancin haka yaya za a iya gane shi ne malamin ya ce insha Allah zai mana magana dangane da arabihi alamomin da za mu bi gane haka wa ilajihi da kuma irin maganin da za a yi mishi in an gane cutar wa namazin amali zalika da kuma misali a aikace wanda malamin zai karantar da mu wanda zai nuna mana ya taɓa wurin irin wannan asirin da izinin Allah waɗannan su ne gaɓoɓi guda tara da malamin zai tattauna ya koya mana ya karantar da mu a ƙarƙashin fasli na shida dangane da ibtalu sihiri to zaka ga duk wani asiri da ke kewayawa kakaf yana ƙarƙashin waɗannan guda tara ɗin ne insha Allah in banda wannan da za a zo a yi magana rabb duk asirin da za a yi ake yi kaza kaza kaza kaza za ga yana karkashin waɗannan ne don a waɗannan din zaka ga kowane ɗaya ya kasu kashi kaza ya kasu kashi kaza shi yasa sai a ce maka wannan sihirin tafrik ne wannan iri iri kaza to ga irin matakin da za a ɗauka wannan sihirin tafrik ne amma iri kaza to dukkan su sihirin tafrik ne amma matakin da za a ɗauka daban-daban ne don haka aiki ne wanda yana buƙatar jama'ar musulmi kamar yadda ji malamin ya faɗi a farko matasa su zage saboda matasa su ne ke da kwakwale lafiyayyu babu rudani a ciki babu hayaniya kuma kwakwalansu suke shirye da su ɗauki irin waɗannan abubuwan kuma matashi ne kaɗai yake iya ɗaukan abu surutu da suka da kwanzagwarma da kwakwazo duk abin da za a yi sai ya kai ga manufashi don haka ka dubi matasa da suka ɗauki harkar nan an ce bokanci ne an je an yi wa'azi an kafa lasifika an hau hauduro an yi wa'azin baki ɗaya an yi taron munafukai an yi duk abin da aka yi matasa sun ce muna nan sai kun kawo dalili ga tsofaffi ne tuni sai su ce to kenan a bari to me yake da irin wannan ra'ayin kana da abu kana so kuma ka ce a bari wajen surutu yaushe za a ci gaba haka yana za a yi shari'a musulunci da yake tsofaffi ne kuke jin suke taron shari'a musulunci nan ba kuna ga abubuwan an ce sai wata shida sai wata uku sai wata da matasa ne da tuni sun gama magana iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha matasa kenan tsayin daka suke yi su ce abin da muka ce muna nan akai a kawo dalili in babu dalili sai ce ba za su yarda da wannan magana ita duk su ne mana to za a yi magana su insha Allah alfas wai yan tsubbi yake so a ce alfaslu sada fasli na bakwai ilajul ma'aqudi an zaujatihi malamin zai karantar da mu game da hanyoyin da ake bi ake yi wa mutumin da aka kulle shi aka hana mishi saduwa da matar shi ta hanyar sihiri abin da ya sa malamin ya ware wannan daban saboda rab nau'i ne na asiri amma kuma wani abu ne daban kamar ciwon kai ne wanda ƙura gajiya wahala yunwa ne sai kuma a ce a'a wannan ciwon kan ya faru ne ta hanyar ainihin wani ne da ya biyar rankwashe ka kaga duk ciwon kai ne amma waɗancan suna da alaƙa da juna daban da wannan to haka wannan ainihin rab shi ma asiri ne amma shi kuma ta wata fuska daban to shi yasa sai malamin ya ware mishi faslin shi sukutun da guda yake zai magana dangane da ilajul ma'aqud an zawjatihi yadda ake magani game da wanda aka kulle shi ya kasa saduwa da matar shi wata kallamtu fihi an yace a ƙarƙashin wannan fasli shi kuma ainihin wato na yi magana dangane da gaɓoɓi guda shida al'ula gaɓar farko anwa'in rabti anwa'in rabti zan yi magana dangane da nau'o'i na rabt ɗin rabt ne rabt ɗin shine kullewar a ɗaure mutum ya kasa saduwa da matar ko a ɗaure mata ta yarda da mijinta الثانية مسألة تبيو علاج الربط من القرآن wal askarin mashru'a yace zai kawo hanyoyin da ake bi ake maganin irin wannan kulli da ake tsakanin namiji da mace su kasa saduwa da junansu waɗannan magunguna da zai kawo zai kawo ne daga alkur'ani da sunna da kuma zikirori waɗanda shari'a ta yarda da su a salisa gaba ta uku alfarki bainar rabbi wa ba'asil jinsi malamin zai karantar da mu insha Allahu bambancin da ke tsakanin rab da kuma rauni na ɗabi'a akwai mutumin da yake gaskiya ba asiri aka yi mishi ba ba aljanu ne ya rike mishi mazakuntaka ba a'a yayi rauni ne mai yiwa saboda ya tsufa ko kuma dama haka Allah ya shi da ragon gaba ko kuma haka Allah ya ta ba ta iya jure saduwa da namiji to zai kawo hanyoyin da za a biya iya bambance wane larurar shi gaskiya ta ɗabi'a ce sai dai kuma duk da haka dan kasancewa malamin nan da gaske yake ko da abin na ɗabi'a ne sai ce to nan ma kuma ga irin maganin da za a bi wane mutum in baka yi ka ba masu yi wuri ta hudu ba جبعت هدو علاج malamin har yanzu ما shi bai bushe ba sai ya ce ga hanyoyin da za a bi a yi maganin wasu hanyoyi wasu nau'o'i daga cututtukan rashin haihuwa. Ukum, wani namijin baya haihuwa, wata matar ba ta haihuwa, mai yiwa saboda wani aljani da ya shiga cikin 'ya'yan marenan shi ko kuma wani aljani da ya riƙe ainihin wato ainihin gaɓoɓin haihuwa na 'ya mace ko kuma wani aljani da ya je zauna cikin mahaifarta ko asiri da aka yi mata ko kuma abin a ɗabi'ance ne duk zai kawo biyun ya ake maganin haihuwa wanke ba ta haihuwa na baya haihuwa sai a bincike su yaya suke ji gwargwadon irin bayanin da suka yi shi zai taimake ka kai malami sai ka gane wannan irin rashin haihuwar da suke fama da shi suna ainihin fama da rashin haihuwa ne ta hanyar asiri to ga mataki ta hanyar aljani ga mataki a'a abin na ɗabi'a ne ga mataki duka sai da malamin ya kawo da izinin Allah duk zai buga mana misalai kuma akan haka sa'an nan sai ainihin malamin ya ce alhamisa gaba ta biyar tahsinatil arusaini bidda sihiri irin ainihin wato katangu katanga garu tsari da za ka samu kai ango da amaryarka ainihin daga sihiri zai kawo maka wasu addu'o'i da wasu zikirori waɗanda za su zama maka tsari da izinin Allah daga ainihin sharrin sihiri saboda galibi in aka yi sabuwar amarya ka kasawa ne ka bugawa ne ka kasawa ne wani na jin haushi wanta na jin haushi don wata tana nan tana son ka idan baka aure ta ba ka je ka auri wata sai ta mako muku asiri ta ce ta ga da yadda a ci amarci tunda an ƙi da ita mun fahimci wannan da kyau to wanne makami za ka samu daga ƙur'ani da sunna duk akwai irin waɗannan to shi shine malam yace tahsinatil arusaini tsari wanda za a ba ango da amarya duk da sihiri don su samu tsaruwa daga sharrin sihiri insha Allah ai wannan littafi kowa yana da bukatar shi duk ka gama balbalin bala'in ka kana da bukatar wannan littafi yasa ba abu ne da ba a ce dan Allah wai ka saurara ba je ka kana nan za su bugo ka asadisa mas'ala ta shida namazija amaliya li ilajin rabbi malamin zai kawo misalai a aikace waɗanda ya bi da izinin Allah ya warware ya yi maganin rabdu ɗin domin rabdu ɗin iri-iri ne za ka auri mace budurwa sai ka zo saduwa da ita ta kiyarda ga wannan nau'in rabdin daban ko ka zo saduwa da ita sai ka ji ta ainihin buɗaɗɗiya kamar tsohuwar mace sai ka zo kana shakka anya wannan ba yar iska bace ba ka aura kuwa a halin ba yar iska bace ba ta taɓa sanin ɗamin namiji ba sai kai amma sai ka ji ta a buɗe ko kuma ka zo saduwa da ita gaba ɗaya farjin ya shafe ko ka zo saduwa da ita gaba ɗaya sai ka nemi azzakarin ka rasa ko ka zo saduwa gaba ɗaya ga azzakarin ya tashi amma babu yadda za ka yi ko abubuwa duk malamin zai kawo maka irin waɗannan abubuwa alfaslu samin fasli na takwas ilajul aini duk har wayo malamin alƙalamin shi bai kafe ba sai ce ai akwai wata cuta mai suna kambun baka akwai wata cuta mai suna kambin ido wata guba ce da ke idon wasu mutane da zarar sun kalli abu da baƙar zuciya shi ke nan sai zan kamar wani mashi suka wurgawa abin daga idansu yanzu abin sai tarwatse akwai wasu masu gubar yawu da zarar sun yi tsaki ko mummunar magana a kan abu sai abin ya gargaje da izinin Allah to irin waɗannan wani mataki za a ɗauka shine malam yake ilajul aini maganin kambin baka ko kambin ido munasaba akan wannan makon da ya gabata malam wahidu ya yi magana dangane da wasu da suka shiga cikin harkar nan suka yi ta rubuce rubuce da ka ni ma ina tambihi akan irin waɗannan na ga irin bankaura su su suka ta fassara al'ainu da maita to ga wannan bankaura ce a ina waye gaya maka ainu ita ce maita ilimi ka yi haƙuri ka je ka zauna ka lankwashe kafa gaban waɗanda suka sani su koya maka ka tashi amma girman kan ya littafi baya karantar da ilimi littafi yana amfani ne inda malami in ce ga jirgin sama ga alhazai amma babu direba duk su gama labbaik Allahumma ka muji zai tashi bas mutum ɗayan nan ko mutum biyu sai su ja sai su kai su fi ta labbaik Allahumma ka su je su kewaye ka'aba su dawo ashe littafi yana da amfani ne inda ƙwararren malami da zai ja ka shi yasa malam mai ta'alimi ya ce akhilan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'un bika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ibarun wa bulghatun wa irshadu ustazin wa tuli zamani yace faufau dan uwa musulmi kai da samun ilimi har abadan abidi ne sai ka haɗa abu shida abu shidan nan na ɗaya yace zaka'un sai ka zama mai kaifin basira ne kai in kana da sharar kwakwalwa ba ka ba karatu sai dai ka ji ɗan ajin ya zama minista kai kuma kana nan kana kashe kaya a kefan kasuwa Allah ya saka da alheri amma iyakan nan zaka tsaya dan kwakwalwar ka ba ta aiki sai wani ya wuce da mota sha sai ka ce Allah isa Allah isa kwakwalwar shi yana da kokari zaka'un sai kana da zaka basira yanzu nan da malami ya fara karantarwa kafin ya ƙara kadara sun kai haka fahimci da aka dosa ana zuwa jarabawa kai ne na ɗaya kai ne na biyu amma cikin ku arba'in ka zama na talatin da takwas ayya zaka'un sai ce wa hirsun sai ka zan kana da kwaɗayi interest sai kana da ra'ayi shi yasa ba karka ba ɗanka shawara kai in ka tafi jami'a ka karanta mass com kai in ka tafi ka karanta islamic studies a'a ina yafi karkata Allah ya bada sa Allah ya sa albarka a ciki zaka'un wa hirsun yazan yana da kwaɗayi akan ilimin wastibarun da juriya ka jure akwai wahala in ka zo za ka yi karatu akwai malamai masu wulakancin tsiya wani malamin yana da bala'in wulakanci sai ka haƙura sai ka zan kana da juriya zai wulakanta ka zai nakasa ka zai maka kaza zai ka daure dan kana da abin da kake diba a hannun shi kana gama diba za ka kauka bashi wuri sai ka jure sannan wahalhalun zuwa makaranta kaga yan uwanka sun yi gayu sun tafi wurin kaza sun tafi yawo kai kuma ka tafi makaranta sai kaga kamar kai ba a kaunar ka ne ka jure kai nazari ka fahimci darasin ka tsarkake zuciyarka juriya dai yace was ibaru sai yace wa bulghatu sai da kuɗi sai kana da kuɗin biyan rijistar makaranta kuɗin siyan littafi kuɗin wata kuɗin cin abinci kuɗin kaza kuɗin kaza pocket money bulga sai kana da kuɗi sannan sai ce wa irshadu ustazin sai ka samu jagoranci na ustaz me yasa ya amfani da kalmar ustaz saboda kalmar ustazu ba kowane ɗan iska ake gayawa ba kamar da mutane suka ɗauka kalmar ustazu duk wanda ka gani da gemu ya ustaz ustazu ƙwararren malami kenan professor irshadu ustazin a samu jagoranci na ƙwararren malami wanda karatun da yake biya maka shi gaba ɗaya ba larura ba ne a wurin shi yadda ka san mayin mayunwaci da tuwo ya zan kawai karatun shi bai zan mai matsala ba ya zan shi zai rinka shiryar da kai sannan sai ya ce wa tulu zamani da kai da malamin ka kuyi tsawon zamani ina amfanin baɗi ba rai an fara karatu malam ya mutu karatu ya mutu ko an fara karatu kai ka mutu ga malami ba mai koyon karatu to don haka a samu tsawon zamani kai da malamin ka kuyi tsawon zamani to in ka haɗa waɗannan abubuwan guda shida shine yace to zaka samu ilimi amma in ba haka ba fa yace lan tanala ilma fau fau kai da ka samu ilimi ka kiyaye waɗannan abubuwan guda shida za su yi maka amfani a rayuwarka za ka ga waƙe ne amma ba waƙen banza ba ne don manzo Allah ya ce inna minal bayani la sihir a cikin zance akwai wanda yake akwai hikima akwai bayani a ciki gashi shine wannan irin wannan hadisi ne sahihi na cikin bukhari to ka kiyaye wannan da kyau malamin yace wa takallamtu fihi an a ƙarƙashin wannan gaba ta wannan fasli na takwas na yi magana dangane da al'ula gaɓoɓi guda hudu al'ula al'adillati min al-qur'ani wa sunna ala ta'sir al-ayn zan kawo dalilai daga alkur'ani da sunna da ke nuna cewa kambin baka da kambin ido suna da ta'asiri ba maita ba maita tana shigowa ne a ƙarƙashin sihirin tafrik mutane ba su gane ba maita sihiri ce amma a ƙarƙashin sihirin tafrik to mun zo za bayani dangane da maita filla filla insha Allah amma maita ba ita ce al'ainu ba al'ainu daban kambin baka daban maita daban to duk irin wannan kawai ka je ka koyi karatu ne bankaura ne ka zo da an ce al'ainu sai ka ce maita ai wani mai ne aika a kai bankaura asaniya gaba ta biyu hakikatul aini zan bayani game da hakikanin al'amarin al'aini kan din baka din nan hakikanin yaya al'amarin yake asalisa ta uku ilajil aini yaya ake maganin kambin baka ko kan din ido الرابعة قطعة هدو نماذج عملية لعلاج العين za mu kawo misalai a aikace domin ainihin wato mu buga su don su zama misalan abubuwan da muka yi don maganin al'ainu da izinin Allah. Wannan ita ce ƙarshen wannan shimfiɗa sai malamin ya cika ta da cewa wa as'alullahu azza wa jalla an yanfa bi hadha alkitabi katibahu. Ina roƙon Allah ne buwa da ɗaukaka ya amfanar da marubucin wannan littafi da littafin. Allah ya sa mai littafin ya ci moriyar littafin. Wa a da wanda ya karanta littafin. Wa nashirahu da wanda ya buga littafin ya yaɗa shi. Innahu waliyu zalika wannan ainihin wato abu Allah maɗaukakin sarki majibinci ne akan haka Allah zai iya yin haka ma'ana Allah sahibin yin haka ne Allah yana da iko akan haka wal qadiru alaihi kuma Allah yana da iko yana da dama akan yin haka wa inni as'a wa inni sa'ilun akhan wa inni sa'ilun akhan intafa'a min hadha alkitabi bi shay'in an yad'u li bi dhahr ina roƙon dan uwa musulmi wanda duk ya amfana da wannan wani abu na wannan littafi yayi mana addu'a a bayan ido na don addu'a a bayan ido annabi ya ce in kai wa mutum addu'a a bayan ido Allah zai aje wani mala'ika kusa da kai yana amsa addu'ar wahida abdulsalam bani yanzu yana can garin kufur shek a ƙasar masar sai ta tsaya a nan najeriya ka ce, Allah ya saka malamin nan da alheri kaga baya nan kake mai addu'a a bayan idon shi kenan to shine manzo Allah yake sai Allah ya aje wani mala'ika kusa da kai yana cewa amin kai ma Allah ya maka irin wannan abin alherin da ka roƙa mishi shi ne yake cewa yana roƙon a rinƙa mishi addu'a ta alheri akan haka wa inni unabbihu ala anna kullama wajadtumuhu fi kitabi hadha kuma ina faɗakar da ku ya ƴan uwa musulmi akan cewa duk abin da kuka samu a wannan littafi nawa mukhalifan lil kitabi was sunna wanda wannan abin ya zan ya saba wa qur'ani da sunna fadribu bihi urdal ha'id kuma ka wannan abu da bango duk abin da kuka samu a cikin littafin nan ya saba ma qur'ani da sunna kuma ke abin da bango ku buge shi wa khudhu bil kitabi was sunna ku rike qur'ani da sunna ku rabu da magana ta wa rahimallahu rajulan Allah ya ji kan duk wani mutumin da waƙafa ala khata'in fihi wanda ya gamu da wani kuskure a wannan littafin fa ablaganihi ya isar mini da wannan ainihin wato kuskuren in kuntu ala kai bil hayati in na da rai jama'a ku ji da kyau wani dibali yana nan da rai mun kana da sako rubutu ka kawo cikin yan mintuna kaɗan sai aika da saƙon insha Allah ta'ala to ya ce duk ɗan uwan da ya ga kuskure a cikin wannan littafi ya isar min da wannan kuskure in ina da rai Allah ya ji ƙanshi aw aslahahu in kuntu fi ibadil mauta ko kuma in na zan ina cikin lissafin matattu wato ina bi sahun mamata ina mutu Allah ya ji kan mutumin da ya ga kuskure a littafin nan ya gyara ma'ana mutumin da fa ya zan ya cancanci ya gyara, ba fa kowane ɗan a saɓa ba kawai ka je ka yi ɗanyi na haurwa binka ka yi iba'atul bijinna ka yi hayatul islamin ka aƙida ku ta ash'ariyawa batatu kawai ka zo wannan aƙida ahalin sunna salafiya ka zo ka ce ai wannan ai kuskure ne ai an yi ijma'i malaman ƙungiya kwamiti ka ji. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi anta dallin mudallin ka bata kuma katawa kake yi ka san wannan a sai ka cancanci kai gyaran kuma gyaran nan ya zan malamin bai da rai to shikenan amma yana da rai inda gaske ne ta ka je ka same shi ko kuma ka aika mishi a rubuce ka ji makon da ya wuce wasu rubutu suka ta aika mishi da abubuwa sai ce wa inni abra'u min kulli ma yukhalifu alkitaba wa sunna ni dai wahidi abdussalam bali na barranta daga duk abin da ya saba ma alqur'ani da sunna wa ma uridu illa al mastata'tu wallahi babu abin da nake nufi sai gyara gwargwadon iyawata wa ma tawfiqi illa billahi gam da katar dina bani neman shi wurin kowa sai a wurin Allah alaihi tawakkaltu ga Allah kaɗai na dogara wa ilaihi anabtu wa ilaihi kuma ga Allah maɗaukakin sarki nake ainihin komawa wa katabahu afqarul khalqi ila Allah bawan da ya ci kowa bukata cikin halittun Allah shi ya rubuta wannan littafi sunan shi wahid ibn abdussalam bali ar-rawdatu sharifa min al-masjid an-nabawi wannan shimfiɗa da wannan littafi ya rubuta su ne a rauda gaba daga cikin safafan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama to daga gaba daidai inda aka kawo wata darduma ta musamman ko aka shimfiɗa inda annabi yake cewa ma baina mimbari wa baiti rawdatun min riyadil janna tsakanin mimbarina na da gidana don sayin aljanna ne to a daidai wannan wurin garin kazama yana wannan aiki sirra da a ashara min shahari ramadan al mubarak a ainihin ranar sha hudu ga ainihin wato watan azumi mai albarka من عام أحد عشر وأربعمائة وألف من من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الهجرة تنادى دبو ايا دا تريه دي دا قوم شاء ايا دا هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا لا نورجي تونن شمفتر كينان كما نتاك نارين أكيد كومو ربوتين شكتانو ونوري زوا أينه اللابري دا كيش كما صلى الله عليه وسلم